Wa abudu ma itun min duni kaga wannan duk ba wai umarni ake baka kaje kai abun ba a'a ana tsoratar da kai ne cewa yi din a gani kamar uba ya rika cewa ɗansa to yi mu gani yi mu gani ba umarni ne yake bashi ba a'a gargadi ne da jajan kunne da kuma tsawatarwa wasu malamai suka ce a nan khabar ne a amur ne lakin bi ma'anar khabar ma'anarsa labari umarni abinan umarni ne amma ma'anarsa labari idza lam tastahi fasna ma ita. ma'ana wanda ba shi da kunya shi yake yin abin da ya ga dama kaga kamar umarni ne amma kuma ma'anar labari ce ana labarta maka cewa wanda ba shi da kunya Shi ne mai yin abin da ya ga dama kunya ita ce take hana mutum ya yi abin da bai dace ba in yana da kunya yana jin kunyar Allah zai bar aikata saƙo yana jin kunyar jama'a ba zai yi abin da bai dace ba duk abin da kaga mutum na yin shi a ɓoye a ɓoye to babu shakka yana jin tsoron mutane su sani babu shakka akwai ta cewa ismu ma haka fi nafsika aw fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas shi shine abin da yake maka kaikayi a zuciya kai da kanka baka gamsu da abin ba kuma kana kyamar mutane su ga abin su ganka kana wannan abin saboda haka nan umarni ne lakin bi ma'anar khabar wanda baya jin kunya shi yake yin abin da ya so wannan kauli na farko kenan kaga ashe a nan hadisin a wannan kauli yana ishara ne zuwa ga a kaucewa abinda duk ya saba wa kunya duk abinda zai zan rashin kunya ne kada a yi shi kauli na biyu kuma kaulin da malamai suke cewa abinda ake nufi al'amru ne a nan kuma bi ma'an al'amru idan lam tastahi fasna ma ita? idan baka jin kunya yi abinda kake so ma'ana dukkan abin da yake da'a ce ga Allah da'a ce ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kada kunyar mutane ta hana kai kaga kenan sun yi wa hadisin kallo ba irin da waɗancan na farko suka yi masa ba ma'ana duk abin da shari'a ta gamsu cewa a yi shi da'a ce ga Allah da'a ce da manzo sallallahu alaihi wasallama to kada kunyar wasu ta sa ka ƙin abin tare da kacin cewa in kai lada za ka samu in kai za ka samu kusanci da Allah in kai Allah zai so ka kunya kada ta hana ka kai abu waɗannan dukkan su ma'anoni ne guda biyu waɗanda aka rawaito su daga magabata wajen tafsirin wannan hadisi su ibnu qutayba su abubakar al-marwazi su imam ahmad duk suna da maganganu akan tafsirin wannan hadisi su abu ubaid al-qasim ibn sallam kuma waɗannan shi ita ce ma'anar da suka bawa shi wannan hadisi wanda ya ce me matsayin wanda ya zagi matar manzo sallallahu alaihi wasallama babu shakka zagin kowane sahabi daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama laifi ne babba kasar gumin laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla jabali uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala kada ku kuskura ku rika zagin sahabbaina na rantse da wanda raina ke hannunsa da ɗaya daga cikin ku zai ciyar da zinari tankwacin girman dutsen uhudu ba zai kama ladan wanda zai ciyar da mudu ɗaya daga cikinsu ko rabin mudu ba ashe kaga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama ya riga ya wuce yayi fintin kau na gaba yayi gaba idan har za a ce ka ciyar da dutsen uhudu na zinare har duniya ta tashi ba wanda zai mallaki zinare da ya kai dutsen uhudu har alkiyama ta tashi ba a yi ba kuma za a taɓa yi ba ashe kenan ba za a taɓa samun nan gaba wanda zai zo ya kai wato sahabin manzo sallallahu alaihi kamar manzo sallallahu alaihi ce ku fitar da rai ba ba za ku kama kafa sahabbai na ba to amma sai ya baka wani kwatance wanda kai daga ji ma zaka hakura to ko da za ka ciyar ka duba ya ce dama za ka ciyar ba za ka kai ladan mudu ɗaya na sahabi da zai ciyar ba ko da ma za ka ciyar ko rabin mudu ba za ka kai ladansa ba ko da ma za ka ciyar to kama ciyar ɗin kaga wannan magana ce don a sa ka ɗeba tsammani ka fitar da ƙauna amma duk da haka wannan ba ta hana a samu wanda za su zagi sahabban ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan tsawar ba sai dan ya san cewa a cikin al'ummarsa akwai wanda su tsunduma cikin wannan barnar shi yasa ya ja kunne to wanda ya zagi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ma wane ne cikin sahabban ya fada cikin gagarumin laifi wanda ba kankani ba ballantana ya zagi manya-manya cikin sahabban ko ya zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne iyayen muminai babu shakka zaginsu yana da girma don haka malamai suka yi maganganu masu zafi a kan zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba zan gaya maka littafin Ibn taimiyya ba don kaka ce makiyin alil baiti ne ko ka ce bai wahabe ne ka san akwai wanda ya ce Ibn taimiyya ma ba wahabe ne ka duba tazarar da ke tsakanin muhammad Ibn abdul wahab da Ibn taimiyya Ibn taimiyya bai ma san za a haifi kakan muhammad Ibn abdul wahab ba har ya gama rayuwarsa amma sai a ce maka ibnu taymiya ma ba wahabe ne wanda zai nuna maka kifewa mutumin da yake wannan magana ai yamshi mukibban ala wajhi to zan ga maka ka duba as-sawa'iqul muhriqa na ibnu hajar al-haytami ba al-haythami ba ba al-asqalani ba al-haytami wannan daga baya baya zo kuma yana daga cikin ma waɗanda suke kafirta ma ibnu taimiya tattafansa kafirta ibnu taimiya yake kwan sharhul arba'un an da yayi in ka gama ganganu da ya faɗa akan ibnu taimiya. to a littafinsa kai wanda kake zagin sabon manzo Allah ka je ka duba littafinsa kaga dai ba ba masoyin ibnu taimiya bane bare ka ce shi ma a can ya ya dosano a a makiyin ibnu taimiya ne ibn hajar al-haitami to a cikin as-sawa'iqul muhriqa yayi maganganu ya kama maganganu akan wanda ya zagi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama daga ciki akwai maganganun wasu malamai da suke cewa in kana in lam yakun mustahillan lisabbihim fasaq wa in kana mustahillan lidhalika kafar yace wasu malamai sun ce idan ya halatta zagin ma'ana shi yana ga zagin daidai ne ko ma yana ga addini ne ya zage su to ya kafirta in kuma a'a kawai dai haka wani zuciyarsa ta dai raya masa sai ya zagi wani sahabi amma ba wai don yana halatta zagin ba to wanda ya zama fasiki to kaga dukkan wanda yake bin addinin shi'a shi a gurinsa zagin sahabban aikin lada ne aƙida ce addini ne ma ba maganar mahalarci ake ba a'a maganar aƙida ake yi imamu malik shi yana ganin wanda duk zai zagi sahabi ya kafirta idan kuma ya zagi na na aisha to amma masa haddin masa haddin kisa to shi ne imamu ahmad ya ce shi dai magana kisa dai ba zai fice a yi kisa ba imamu ahmad kenan amma magana kafircin ya yadda irin su ahmad ibn yunus daga cikin magabata duk suna cikin waɗanda suke kafirta waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har ma suna cewa la tahillu dhaba'ihum ko sun yanka a bar musu yankansu yanka ne na na waɗanda ba musulmi ba wannan duk ina gaya maka abin da yake rubuce a cikin littafin as-sawa'iqul muhriqa na ibnu hajar al-haitami maƙiyin ibnu taimiyya ba a cikin minhajus sunna ba na haka malamai suna da maganganu da suka yi masu ciwo masu zafi akan wanda zai zagi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama su malamai suka ce duk wanda zai zagi aisha da abinda Allah ya barrantar da ita wato ya jefe ta da ifki wanda ubangiji ya barrantar da ita akan wannan to wanda ya kafirta don ya karyata Allah Allah ya kira abin da aka yi mata ifki ne kage ne ƙarya ne ƙazafi ne shi kuma ya zo ya tabbatar mata da wannan wanda wannan kuma wani abu da yanzu muke ji a gurin waɗanda suke da'awar da shi'a akwai manyan malamansu da suka rika fitowa suna faɗar maganganu munana kan da na aisha miyagun maganganu waɗanda ba za su faɗu ba suna zaginta suna zarginta da abin da Allah ya kubutar da ita da shi babu shakka wanda zai yi haka ba shi da bambanci da salman rushdi kun dai san salman rushdi da irin abin da ya yi duk da iran sun mai da abin siyasa ya zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓace su ya ci zarafinsu abinda kuma shi ne ake yi a da shi'a ƙi da shi'a ba wata matar annabi sallallahu alaihi wasallama da suka ragawa suka ƙyale sun ce bayan annabi sallallahu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya bar wa sayyidina Ali sakin su a hannunsa shi kuma sayyidina Ali ya zartar saboda haka ba ba iyayen mu'minai bane da Allah ya ce wa azwaju ummahatuhum suka ce eh da a ce suna nan a matansa amma ya bar wasici ga sayyidina Ali yace inna mutu ka sake su saboda haka wannan aƙida ta zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam mummunar aƙida ce dafi ne guba ce annoba ce wanda ya ce bayan sallar asbahi ina zama a masallaci don yi karatun alkur'ani amma duk bayan minti goma ina yawan zuwa in yi fitsari in dawo kafin mu tashi karatun zan yi fitsari akalla sau biyar to menene hukuncin ɗaukan alkur'ani da nake yi ba tare da jaddada alwala ba na farko dai ka je ka ga likita don ka ga me yake damunka na biyu maganar daukan alkur'ani a wannan yanayi ba wai shi alwala don daukan alkur'ani ba wai wajibi ba ce mustahabbi ne in ka dau alkur'ani cikin kamala ta tsarki wannan mustahabbi kai inda zaka ka dauka ba tare da tsarki ba haramun kai ba ballantana kuma ya kasance akwai larura to ita larura daman tana da hukuncin ta daban lidarurati ahkamuha game da malamai suke cefa wannan kuma yace yana son a yi masa tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu domin sun ɗaure masa kai wal muhsanatu minal mu'minat min muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin aya cikin suratul ma'ida da kuma aya cikin suratul baqara wala tankihul mushrikati hatta wala tankihul wala tunkihu wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu ya juya ayan ne ubangiji ya haramta auren matar da take mushrika ce wala mushrikati kun sa a larabci tankihu da da tunkihu akwai bambanci nakaha da ankaha nakaha ya aura ankaha ya aurar wani ba kauye ya ji wani yana karanta alkur'ani yana cewa wala tun wala tankihul mushrikina wala tankihul mushrikina yadda ya rubuta dinnan hatta yu'minu yace wallahi la nankihahum walau amanu dan saboda yadda ya ji maganar an aka fassara ta kada ku auri maza mushrikai har sai sun yi imani ma'ana a ce maka kai namiji kada ka auri namiji mushriki sai ya yi imani ya ce wallahi ko sun imanin ba za mu aura ba tunkiho ku aurar tankiho kuma ku aura wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani ubangiji ya haramta namiji musulmi ya auri mace wacce ke mushirka har sai ta yi imani Mushiriki ya kunshi wanda yake shirka baya da addini kwata-kwata ko yana bin addini na gargajiya kamar bautar gunki kamar bautar sassaƙe ko wani itace ko wani abu daban wannan mushiriki ne Haka nan wanda zai haɗa Allah da wani ko da ko yana da wani addini shi ma zai shiga ƙarƙashin kalmar mushiriki shi ma mushiriki ne to amma waccan aya ta cikin suratul ma'ida wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza hunna. A nan, ubangiji sai yayi togaciya ya halatta wa mu'minai su auri matar da take alil kitabi ce ma'ana ba yahudiya ce ko kirista ce matukar dai ta kasance mai kame kanta katangakkiya ce ba ba mai sharholiya ba ce ba wacce take da boyfriend ba musulunci sai ya halatta wannan al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum ubangiji ya halatta mana mu aure su duk ya san suna shirka kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce ya halatta mana mu aure su duk tana cewa Isa dan Allah ne tana cewa Allah uku ne shi ubangiji shi ya kafirta su ba wanda ya kafirta su laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ko laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha shi ya kafirta su amma kuma shi ne ya halatta a auri matansu saboda haka kaga wancan umumi zaka yi takhsisin sa da wannan wancan umumi na cikin suratul baqara da aka hana auren mushirka gaba daya sai ka ce to amma akwai taksisi, ubangiji ya ware mushirka daga cikin ahlul kitabi idan ta zan katangakkiya ce miya an halatta aurenta wannan kuma shine mazhabin jumhur ina ga mu tsaya anan domin mu ci gaba da karatu a yau za mu tashi suratul ra'di don haka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون نعم سورة الرعد wannan sura sunanta kenan duk a cikin masahib da cikin littattafan hadisi da cikin littattafan tafasir duk da ake kiranta da shi kenan kuma a gurin magabata ba ta da wani suna sai wannan suna na arra'ad kuma saboda maganar arra'ad wato tsawa da ta zo a cikin surar wa yusabbihu ar bihamdihi wal mala'ikatu min khifati saboda wannan ayar ta sa aka kirawo ta suratul ra'd don haka an ba ta takenta ne daga wata aya da ta fito a cikin wannan sura wannan sura malamai sun yi saɓani tun da daɗewa akan kan makiya ce ko madaniya akwai ƙaunin da yake cewa sura ce makkiya wannan shine kaulin ibnu abbas a ruwayar da dama daga cikin almajiransa irin su mujahid ali ibn talha sa'id ibn jubair duk abinda suka ruwaito daga abdullahi dan abbas yana cewa sura ce makkiya wato an saukar da ita kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama aha wannan shine kuma kaulin mujahid ibn jabr almajirin abdullahi dan abbas shine kaulin sa'id ibn jubair da qatada wasu kuma suna cewa sura ce madaniya wannan shine kaulin abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraij al-makki shine kuma kauli na ikrima da al-hasan al-basri sannan kuma wata ruwaya ce da aka samu daga abdullahi dan abbas cewa madaniya ce wasu kuma suka ce madaniya ce sai ayoyi guda biyu su ne waɗanda suke ba madaniya ba walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal da kuma wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu aw tahullu qariban min suka ce waɗannan ayoyin su ne makiya amma duk sauran ayoyinta abin nan madaniya ne to amma amma abin da dai ya firin jaye cikin maganganu cewa aya a sura ce makiya. babu laifi a samu wasu 'yan ayoyi ɗaiɗaiku waɗanda za su zo wanda a madina suka sauka amma jumillarta ko mafiya yawancin ayoyin cikinta duk ayoyi ne makiya. kuma irin zubinta da irin mawdu'in da take magana a kansa matashiyar da take magana a kan ta fi kama da matashiyar surori waɗanda suke makkiya wanda aka saukar da su lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hijira ba domin tana karantar da mu tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake faɗa na an yi masa na wahayi surar ta fara da da ta lamarin alkur'ani da cewa alƙur'ani dinnan daga Allah yake sannan kuma surar ta yi magana akan abin da ya shafi tabbatar da ranar alkiyama da kuma raddi ga waɗanda suke karyata annabi sallallahu alaihi wasallama suke kuma karyata ranar gobe kiyama take kuma faɗar irin sakamako bayan ta kawo dalilai da suke tabbatar da samuwar alkiyama cewa alkiyama gaskiya ce kuma za a tashi mutane bayan mutuwa kuma za a yi musu hisabi aka kawo dalilai waɗanda suke tabbatar da wannan sannan kuma surar ta yi bayani akan irin abin da yake samun waɗanda duk suka ƙaryata eh, saƙo na ubangiji suka ƙaryata annabawan Allah suka karyata wahayi ubangiji baya kyale su sannan a ƙarshen surar ta ɗan yi magana akan abin da ya shafi kaddara da kuma share wani abu wanda ubangiji ya riga ya rubuta a cikin lauhul mahfuz sannan kuma ya ga dama ya share abin yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu indahu umul kitab saboda haka surar a cikinta kuma akwai abubuwan da suka suke da alaka da darussa da wa'azi wannan shine babban jigon abin da surar take magana a kansa Allah madaukakin sarki ya bude ta da waɗannan haruffa alif lam mim ra kamar yadda muka yi muka yi bayani a surar da ta gabata cewa waɗannan haruffa malamai suna da maganganu iri-iri kala-kala game da su amma magana da tafi shahara tafi rinjaye tafi karfin dalilai ita ce magana da take cewa waɗannan haruffa ne kuma dalilin buɗe surori da su na farko dai haruffa ne ba a cewa ga ma'anarsu sannan dalilin kawo su a farkon surori shine dan su yi ishara zuwa ga cewa alqur'ani littafi ne wanda aka saukar da shi da yaran da yake ya haɗu ne da waɗannan haruffa Yaran da ake magana da waɗannan haruffa da shi don haka idan har suna musunta cewa alkur'ani daga Allah ne suna musun cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne ko manzo ne daga Allah to abin da ya zo musu da shi na alkur'ani ya zo ne tattare da waɗannan haruffa irin su alif irin su lam irin su mim irin su ra kuma waɗannan haruffa su ne haruffan da su ma suke magana da su idan har suna ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da yake faɗa to su ma sai su kawo kwatankwacin abin da yake faɗa shi yasa duk sanda waɗannan haruffa suka zo sai batun Alƙur'ani ya biyo baya tilka ayatul kitabi waɗannan an yi amfani da ismul ishara lil ba'id tilka ana nufin ayoyin Alƙur'ani. amma kuma an kawo ismul ishara wanda yake nuna zuwa wanda yake nuni zuwa ga na nesa domin aka ce hadhihi ta kusa amma aka ce tilka to ta nesa malamai suka ce lil isharati ila uluwi uluwi martabati hadhihi al-ayat domin ayi ishara ayi nuni zuwa ga waɗannan ayoyi ayoyi ne waɗanda suna da wato ɗaukaka suna da martaba maɗaukakiya ga sunan a kurkusa amma kamar a nesa suke da kai saboda girmansu da martabarsu da darajarsu martabarsu maɗaukakiya ce ko tilka ana ishara zuwa ga ayoyin da aka saukar kafin saukar da wannan sura saboda haka duk ayoyin da suka sauka kafin saukar da wannan sura su ake ishara zuwa gare su tilka ayatul kitab tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi ne na wannan littafin wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq kuma abinda aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne zai iya zama wallazi unzila ya zama mubtada ne alhaqqu kuma ya zama khabar ne ko ya zama wallazi unzila min rabbika ya zama shine khabar din wallazi unzila ilaika min rabbika abin nan da aka saukar maka daga ubangijinka yake sai ya zama wallazi din mubtada ne min rabbika shine khabar alhaqqu kuma sai ya zama khabarun ne in ka ga dama kuma ka ce wallazi unzila ilaika ma'tufun ne akan ismul ishara tilka ɗin da Allah ya faɗa wallazi tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq din ya zama shine khabar din gaba daya wato waɗannan ayoyin Allah ne ayoyin littafi ne kuma abinda aka saukar maka daga ubangijinka dukkan su gaskiya ne ya zama alhaq din shine khabar walakin aktharan nasi la yu'minun amma yawa yawaicin mutane ba sa yin imani a baya can Allah ya gaya mana haka wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin tare da cewa ga abubuwa sun fito karara abubuwa dalla dalla filla filla amma wannan dalla dalla din ba za ta sa wasu mutane su yi imani ba saboda bushewar zuciyarsu da taurin kai da munafici da ya ainihin kaka gida a cikin zuciyarsu Allah ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha Allah wanda ya ɗaukaka sammai bighairi amadin tarawnaha ba tare da wasu ginshikai ba waɗanda kuke ganin su sun mastawa al'arshi sannan ya daidaita bisa ga al'arshi wasu khara shamsa wal kamar kuma ya hore rana ya hore wata kullun ya jiri li ajilin musamma dukkaninsu suna gudana zuwa ga wani ajali ƙayyadajji yudabbiru al'amur yana tsatsara al'amurra yufassilu ayat yana bayanin ayoyi daki-daki la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ko la'alla kwa samu yaqini da sakankan cewa da haɗuwarku da gamuwarku da ubangijinku Allah ce Allahu a nan sai aka fito da sunansa ƙarɓaro ɓaro Allahu ba a ce kawai allazi rafa as-samawati ba tare da cewa shine ya yi wannan aikin babu wani wanda yayi wannan aikin sai Allah din to amma aka fito maka da shi ma ƙarara, dan a ƙara tsayar maka da hujja Allahu allazi rafa as-samawati shine Allah wanda ya ɗaukaka sammai bi ghairi amadin ba tare da ginshiƙai ba kuna ganin sammai ba tare da ginshiƙai ba wannan kalmar taraunaha kuna ganinta wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ayar wajen tafsirin ayar Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin taraunaha. wato ubangiji shine wanda ya ɗaukaka sammai bighairi amadin tarawnaha bighairi amadin ba tare da ginshiƙai ba tarawnaha kuna ganinta wato kamar yadda kuke ganin ta dinnan ya ɗaukaka ta ba tare da ginshiƙai ba kamar yadda kuke ganin ta dinnan kaga ba ginshiƙan kenan gaba ɗaya ko kuma rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha ubangiji ya ɗaukaka sammai ba tare da ginshiƙai wanda kuke gani ba ma'ana akwai ginshiƙan amma ba kwa ganin su bi ghairi amadin taraunaha ba tare da ginshikai da kuke gani ba kenan tana da tana da ginshikai kamar yadda wasu malamai suka ce laha amadun walakin la tana da ginshiƙan waɗanda ba a gani iyasu ibn Muawiya yana cewa as-sama'u muqabbabatun 'ala al-ard mithla al-qubba sama kamar ƙubba take wato wannan abin mai ake ce masa wannan dome wato ƙubba haka take ba fila ba ga ta nan wannan eh ka rufi duk wannan duk inda kake ganin rufi ne wannan dai ita ce ƙubba haka sama take kamar ƙubba take bila amadin ba tare da ginshiki ba haka nan aka rawaito daga katada yana cewa abin da ake nufi da ayar shine Allah ya ɗaukaka sammai ba tare da ginshiƙi ba kuma wannan shi ya fi dacewa da siyakin kamar yadda ibnu kathir yake cewa domin shine zahirin faɗar Allah wa yumsiku samaa an taƙa alal ardu illa bi izni ubangiji yana rike da sama ba za ta faɗo bisa ƙasa ba sai in shi ya ga dama in ya ga dama sai ya sake ta da ƙudurar sai ta faɗo saboda haka tarauna haɗin nan ta'kid ne li nafi zalika lilafil amal ba tare da ginshiƙen da kuke gani ba kuna ganinta ta ba tare da ginshiƙai ba ai marfu'atin min ghairi amadin kama raunaha to an ɗaukaka ta ba tare da ginshiƙai wanda kuke gani ba ibn kasir ya ce wannan tafsirin shi ya fi nuna kamala ƙudurar Allah a ce ga sama nan babu wani ginshikin da ya riƙe ta amma kuma ga ta nan ba ta faɗowa. wanda yana nuna Allah maɗaukakin sarki mai cikakkiyar kudura ce mai cikakkiyar kamalar kudura ce sun mastawa alal arshi sannan kuma ubangiji ya daidaita akan al'arshi lokacin da muka yi tafsirin surat yunus shekaru biyu da suka wuce ko mun yi maganar istiwa'i istiwa'in Allah maɗaukakin sarki a bisa ga al'arshinsa wannan yana nuna uluwullah uluwul dhat kamar yadda yake da uluwul sifa ubangiji yana ɗaukaka ta zati game yadda ke ɗaukaka ta sifa ayoyi daban-daban sun zo sun tabbatar da istiwa'i aya wato istiwa'i maganar istiwa'i ya zo guri bakwai a cikin alkur'ani surori bakwai maganar istiwa'i ba wai maganar uluwi ba maganar la wannan ayoyi ne wanda suke birjik a cikin alkur'ani alkur'ani cike yake da maganar Allah ya ɗaukaka ɗaukaka ta zati amma ayoyin da muke magana waɗanda suka yi magana akan istiwa'i wurare bakwai ubangiji ya magana akan istiwa'i cikin suratul araf nan ne gurin farko sai suratul yunus sai kuma gashi a cikin suratul ra'ad sai suratul taha sai suratul furqan ko sai kuma suratul hamin tanzil sai kuma cikin suratul hadid wurare bakwai ubangiji ya yi magana akan cewa istawa ala arshi ya daidaita bisa ga al'arshi abinda magabata na kwarai suke faɗa a kan wannan cewa ya daidaita a kan al'arshi min ta takyifin wala tashbihin wala ta'tilin wala tamthil ba tare da kaifa ba ba tare da ka kayyafa abin ba ka ce ga yadda istiwa in yake ba kuma tare da ka kwatanta shi da na wani ba ba kuma tare da ka rushe istiwa in ba ba kuma tare da tamsili ba ba kamanceceniya ba kwatance ba bayanin kaifiya ba kuma bayanin taɗili wannan ita ce aƙidar da ta fi zama lafiya duk da cewa wasu sun rude kuma sun kawo rudu wasu sun rude dangane da sifofin Allah da irin waɗannan ayoyin kuma sun kawo rudu da suka rude sai suka rudar da jama'a amma abu ne mai sauki ka yadda cewa Allah ya sifantu da siffar da ya sifanta kansa da shi ba tare da ka kwatanta wannan sifa da sifan makhluki ba laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir ya kore wa kansa mithliya yace babu wani abu tamka da shi sai kuma yace shi mai ji ne mai gani ya tabbatarwa da kansa ji da gani duk da cewa ɗan adam ma mai ji ne mai gani kasancewa ɗan adam yana ji yana gani an ce kuma ubangiji mai ji ne mai gani wannan yake nuna cewa jin dan adam da ganin dan adam irin na ubangiji ne ko na ubangiji irin na dan adam ne inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira Allah ya sifanta dan adam da cewa sami'an ne basira shi ma kuma ya sifanta kanshi da cewa sami'un basir to in har ka yadda cewa sam'uhu la ka sam'il makhluqi wa basaruhu la ka basaril makhluqi sai ka ce kuma wastiwa'uhu la ka istiwa'il makhluq shikenan ka huta da Allah ce ala zuhuriha da ya ce dan ku ainihin daidaita akan ababen hawanku da Allah ya halitta muku daidaitan dan adam akan abin hawan shi shine daidaitan Allah akan al'arshi a'a istiwa'in ubangiji daban istiwa'in dan adam daban al-ishtiraku fil asma la yaqtadi al-ishtiraku fil musamma dan an samu tarayya a cikin sunaye ba shi yake nuna masu sunan ma su ɗaya ba a aljanna idan ka je babu ayaba babu goba babu mangwaro babu babu lemun zaki, babu kwakwa duk akwai kuma duk sunansu haka in an kawo in an kawo 'yan aljanna kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadha allazi ruziqna min qabl Allah ce me wa utu bihi mutashabiha saboda haka shi ya saba ganin mangoro ya saba ganin ana kawo masa mangoro ce ai a duniya ma muna shan mangoro an kawo masa ayabe ce Allah ce ai kama suka yi amma mangoron aljanna ka hada shi da mangoron duniya kana bi kana sha kuda yana binka <laughs> baka hada shi ba ko ka hada raken duniya da raken lahira raken lahira ana ciwon kai dan kana fuskar dan kuma kana kana sha kan kai na zafi to idan har mun yarda cewa duk abubuwan da Allah ya faɗa a aljanna wanda ya ce akwai su nan nan akwai su a aljanna akwai khamr akwai laban duk akwai su a aljanna amma mun yarda cewa kuma na aljanna ba irin na nan bane kaga tarayya a suna ba shi yake nuna tarayya kuma a zatin abin ba Allah maɗaukakin sarki da ya ci tattajafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wani wanda ya san abin da aka ɓoye masa ranar gobe kiyama أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر ubangiji ya ce na tana dawo bayina abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba darsuwa a zuciyar wani ba ashe kasancewar an ce akwai wani abin da kake da shi a nan duniya kuma aka samu irinsa a lahira kakka zace cewa irin naka ne to wannan abin da yake makhlukat ne ma halitta da halitta idan har ana samun bambanci a zawatin abubuwa duk da cewa sun yi tarayya ga, sunaye ina kuma ga tsakanin alkhaliq wal makhluk babu shakka tazarar da take nan ba kan ba bace babu kwatance walillahi almathalul a'la saboda haka sifofin Allah dole ne ka basu yadda suke in ba haka ba ka shiga rudani ka shiga tashin hankali ka shiga rudu kana ta kame kame annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kamar yadda muka faɗa a baya babu wani abin da ya bari da ya shafi addinin nan sai da ya bayanin sa a lokacin da ayoyi irin waɗannan suke sauka waɗanda suke magana akan uluwullahi suke magana akan istiwa'illahi annabi yana karanta wa sahabbansa sahabban nan mabambanta ne wajen fahimta mabambanta ne wajen ganewa wajen ilimi wajen zaka'i akwai ba kauye akwai dan birni akwai mai malami akwai wanda ba malami ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wato rana daya yace kun ga ayoyin nan fa ku dauke su a zahirin su daidai da rana ɗaya ba a taɓa samun manzo sallallahu alaihi wasallam da yake karanta musu wannan ayoyin yace kai ayoyin nan kakku ɗauke su a zahirin su ba ashe zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar har yadda zaka yi bayan gida amma magana babba irin wannan da ta shafi aqida da sifofin Allah ya kuma kasa yin ta ya bare sai 'yan baya ne za su su ta tattauna ta ta caccakarta annabi shi bai yi wannan bayanin ba ai ba zai yiwu ba idan har annabi ya koya mana hattal khira'a ya zai bar mafi girman al'amarin addini wanda shine aqida kuma bai yi bayanin sa ba babu wani annabi da Allah zai aiko in ji manzo sallallahu alaihi wasallam face ya zan haƙƙi ne a kansa ya nuna wa al'ummarsa duk wani alkhairi da ya sani ya gargaɗi al'ummarsa daga dukkan wani sharri da ya sani yana cewa taraktukum ala mahajjatin bayda lailaha ka nahariha la yazigu anha illa halik annabi sallallahu alaihi wasallam yace na bar ku akan tafarkin da yake fariƙal haske yake wato mai haske fariƙal kamar rana wato babu wani abin da yake da duhu a ciki babu wani abin mai rikitarwa mai kawo rudu a ciki lailaha kana hari ha daren ta kamar rana yake la yazigu ha illa halik to wanda yake wannan bayani kuma a ce a'a ya bar wasu abubuwa sai yan baya ne za su zo su yi fidar su don a gane yadda suke saboda ka a bata haka wannan ba za ta yiwu ba a hankalce mutum ya yadda da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rika fadar abin da ya shafi uduwullah a cikin hadisansa daban-daban ya san cewa wannan zai kawo rudani a shabbaha ubangiji da makhlukinsa kuma ya ci gaba da yi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya rika faɗar hadisai waɗanda suke nuna uluwillah ka duba hadisin qabdur ruh qabdur ruhil mu'min da qabdur ruhil kafir annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa summa ta'ruju fis sama hatta tantahi ila as-sama'i allati fiha Allah hatta tantahi ila as-sama'i Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗa wannan yana cikin bukhari da muslim as-sama' allati Allah sai ka ce a'a ai bai halatta ba wani ya ce Allah yana sama ya yi sabo to yana ina yana ko ina yana ko ina tare da cewa aƙidar Allah yana ko ina ba ma aqidar ash'ariya ce ash'ariyancin da ake kafafa da shi ake cika baki to aƙidar Allah yana ko ina ba aƙidar su ce. Aƙidar jahmiya ce aƙidar jaham Ibn safwan wani wanda ya ridda ya kama hanya irin ta yahudawa ya kore wa Allah sifofinsa shi ke da wannan aƙidar amma a su kansu ba sa cewa Allah yana ko ina. su kore ina ɗin suke yi gaba ɗaya suna Allah baya ko ina su ina ɗin suke korewa ba tabbatar da ina ɗin suke ba kai kake tabbatar kuma da ina kuma ka ce kai ba ash'ari ne ka gano da cewa ash'ariyancin ma ba a san shi ba su a sha'ira abinda suke kore ina ɗin suke gaba ɗaya su ce la fawqa alam wa la tahta al'alam la dakhil alam wa la kharij al'alam la muttasilan bihi wa la munfasilan anhu la muttasilan bihi wala ba'idan anhu korewa suke yi baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya hada baya rabe baya kudu baya baya gabas baya baya kaga babu din yawa kuma ya zama babu shi yasa ibnu abdul bar yake cewa salafus salih suna cewa al mushabbihu ya'budu sanaman wal mu'attilu ya'budu adaman almushabbihu ya'budu sanaman wanda zai kwatanta Allah da halittunsa su ne mushabbiha wanda zai ce yaduhu ka yadi istiwa'uhu ka istiwa'i nuzuluhu ka nuzuli ya kwatanta Allah da wani makhluki ya ce wannan gunki suke bauta ba Allah ba ya ce shi kuma al-mu'attil wanda zai rika kore sabobin Allah yana baya kaza baya da kaza baya da kaza baya da kaza ya ce wannan babu yake bauta aqidar ahlus sunna aqida ce lafiyayya tun zamanin sahabbai zamanin atba'ut tabi'in zamanin tabi'ai zamanin atba'ut tabi'in zamanin tabaul atba ba a samu rudu ba cikin aqida al-auza'i yake cewa kunna wattabi'una mutawafiruna nu'min naqulu inna allaha على إن الله فوق عرشه ونؤمن بما جاء في السنة من صفاته al'auza'i yana nan a cikin littafin al-asma' sifat na baihaqi da kyakkyawar salsala zuwa ga al'auza'i. al'auza'i imamu ahli sham a zamanin sa kamar ka ce maliku a madina shi kuma haka yake a sham kamar ka ce sufyan ibn sa'id al a kufa kamar ka ce al ibn sa'ad a masar to shi kuma haka yake haka suke kamar tiraka ne duk inda ka je baya su al'auza'i yake cewa mun kasance yana ba da labarin sa'anninsa irin su imamu malik irin su sufyan ibn sa'id thauri irin su hammad ibn salama irin su hammad ibn zaid irin su lais ibn sa'ad al-misri yana ba da labarin su wannan ajin na malamai gaba daya yace duk gaba ɗayan mu kuma tabi'ai na cikinmu ma'ana malamai wanda su ne malaman su tabi'ai ne malaman su maliku tabi'ai ne ce tabi'ai gaba daya na tare da mu muna cewa allah maɗaukakin sarki fauka arshi Wani nu'minu bima jaa fi sunnati min sifati duk sifofinsa da suka zo a sunna muna imani da shi kaga anan al-auza'i yana hikaito maka irin aƙida ta dabakar su malik shi yasa lokacin da wani ya zo da tambayar kwakwa ya ce ya zo ga wurin imam malik yake ce masa ya aba abdullah ar-rahmanu ala al-arshi stawa kaifa stawa kaga kaifiya yake tambaya Ya ya riddan yake imam malik ya ce al'istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib istiwa'i ne a luga sananne ne daidaito amma yaya daidaiton ubangiji yake ghairu ma'lum ghairu ma'qul kuma mai imanin a hakan ya zama wajibi a wata ruwaya ce a fitan min da shi dan bid'a ne dan bid'a ne zai ka dan a wancan lokacin ba ma sa yadda su ji wannan rudanin ce maza a fitar min da shi daga majalisi na wannan magana da ya faɗa magana ce da ya ke jinta daga malamin sarabi'a ibnu abi abdurrahman da yake kiran tun ra'i shi ma shi yake faɗar wannan magana saboda haka maganar istiwa'i da uluwun la'i ita fita komai fitowa fili shi yasa abu abdullah abu muhammad abdullah ibn yusuf al-juwaini imamu walid haramain Eh, imam eh, al walidu imam al yake da risala sunanta risala fi ithbat istiwai wal fawqiyya mahaifin imam al-haramain juwaini yana da risala akan wannan shi yasa hatta su a sha'ira din waɗanda aka yi ta da su tare da ibn taymiya suka suka samu maganganun irin su ibnu al-khatib fakhruddin razi wanda ya rika sosai a harkar ilmul kalam ko shi daga baya da tafiya ta yi tafiya ya fahimci cewa wahalar banza ya yi ta yi da ya tsaya akan alkur'ani kawai ya yarda da abin da alkur'ani ya zo da shi ya tabbatarwa da Allah sifarsa ya kore masa abin da ya kore wa kansa ya kore mithliya ya kore istiwa'i abin nan ya kore abin nan kofi'i to da shi kenan ya huta yace gashi na alqur'ani laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad ubangiji ya kore wa kansa wani tamka ya kore kanshi wanda yake daidai da shi kuma ya tabbatar da kanshi waɗannan sifofi saboda haka su da kansu suka rika nadama lokacin da ya mutu zai zo mutuwa ya ce to gani zan mutu kamar akan irin aƙidar da tsohuwa take mutuwa akan ta wato duk wannan ilmul kalam din da wannan falsafar duk ta zama masa aikin banza aikin gobe lokacin da ya zo yana yawo a naisabur aka nuna ma wata tsohuwa aka ce da ita wancan yana da dalilai dubu da suke nuna akwai Allah ta kalle shi ta ce ba dan yana da shakka dubu ba zai buƙaci dalilin dubu ba shakkoki gare shi guda dubu don haka kowace shakka sai ya nema mata dalili ma'ana ita ba ta da shakka ko ɗaya akan akwai Allah don haka ba ta buƙatar dalili dubu ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وبنجي يهوري رانا يهوري وتا كل يجري لأجل مسمى تكا ننسو سنة قدانا زوا قوانا أجلي wanda yake kididdigagge ubangiji ya ajiye ajalin da wannan rana da wannan wata din ubangiji zai tarwatsa su idan shamsu kuwirat idan sama'un fatarat ranar da ubangiji zai tarwatsa wannan saboda tashin alkiyama a haka za su yi ta tafiya za su fito su faɗi rana ta hudu ta faɗi wata ya kama har ya ɓace haka za su yi ta gudana bisa ga tsarin da ubangiji ya musu har zuwa lokacin da ubangiji ya yanka musu yudabbirul amra shi yake tsara al'amurra dukkan abubuwan da suke gudana a rayuwar bil adama a rayuwa ta sama da ƙasa ubangiji shi yake tsara su yufassilu al-ayat sannan kuma shi yake yin bayanin ayoyi daki daki filla filla la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ko wala Allah a samu yaqini a samu cewa da yadda da cewa akwai ranar tashin alkiyama ku yadda cewa akwai ranar da za a tashe ku wanda yake yayi waɗannan ayyukan ya halicci sammai ya halicci sammai ga sunan kuna ganin su ba tare da wani ginshiki ya rike su ba sannan kuma ya halicci rana ya halicci wata suna gudana yadda ya tsara tun daga kafuwar duniya har zuwa tashin alkiyama ba za a taɓa samun tangarɗa ba sannan kuma shi yake tsara al'amura na rayuwa duka wanda yake yin wannan ba zai taɓa yin waɗannan abubuwan a banza ba babu wata hikima babu wata gaya ubangiji baya wannan a ce ubangiji duk yayi wannan ne amma sudan ba tare da wata manufa ba ba magana hisabi ba maganar abin nan sakamako ba maganar uba ba maganar aljanna ba maganar wuta in an mutu an mutu kawai shikenan ubangiji baya irin wannan bai ya halitta haka nan sakakai dan wasa ba afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un tsammanin ku haka nan muka halicce ku kawai dan wasa kawai dan ubangiji dai ya halitta ya ga halitta babu ranar komawa babu ranar hisabi duk waɗannan abubuwa to kaga wannan ba zai yiwu ba a ce ga wani jirgin ruwa ma kare da da kaya na farko jirgin ruwan nan babu mai tuka shi shi yake tuka kansa sannan kuma babu masu kayan san ba zai yiwu ba jirgin ruwa ne a makare da kaya na tafiya akan teku ba abu mai tuka shi kadai yake tafiya ya yi lodi da kansa zai je sauki da kansa a ba zai yiwu ba lokacin da abu hanifa ya gaya musu zanadika wai sun zo su ja da shi akan cewa ba allah ya ce to kafin ku bani labari tsayan ba ku wani labari ya ce akwai wani jirgin ruwa ma keken jirgin ruwa ma kare da kaya amma ba wanda suka yi masa lodi kuma ba ya da direbobi kuma zai je ya sauke kayan ba kowa shi kadai da zai suka ce haba abuwa ne kare na mana hankali ya ce ku ba ku rena hankalin ku ba da kuka ce wannan duniyar yadda duk take gudana din ba mai gudanar da ita kuma duk waɗannan da suke ciki ba mai su saboda haka suka ce eh gaskiya fa wannan ta sa suka yi imani Allah ce wa huwa allazi هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض ubangiji shine wanda ya shimfiɗa ƙasa bayan ubangiji ya faɗi dalilai da suke nuna samuwarsa suke nuna tashin alkiyama suke nuna hisabi suke nuna akwai aljanna da wuta bayan ya faɗi dalilan da suke da alaƙa da sararin samaniya sai kuma ya zo yana faɗar dalilan da suke da alaƙa da ƙasa cewa huwan da zai maddal arda shine wanda ya shimfiɗa ƙasa ya shimfiɗa ta da ƙudurarsa waje hara wasiya ya sanya duwar watsu kafaffu a cikinta wa haran ya sanya ƙoramu wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn daga dukkanin 'ya'yan itatuwa kuma ubangiji ya halicci nau'i biyu mace da namiji Yaushe lailan nahar yana rufe dare yana rufe abin nan rana ko yini da dare inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan ayyuka akwai ayoyi ga mutanen da suke tunani ubangiji shine wanda ya shimfida kasa. daga cikin ayoyin da suke nuna cewa ubangiji mai iko ne a bisa dukkan komai kuma akwai tashi bayan mutuwa daga cikin dalilan da suke tabbatar da ilahiya ta ubangiji akwai shimfiɗa ƙasa da Allah yi ubangiji ya shimfiɗa ƙasa ga ta nan ana ganinta da tsawonta da faɗinta sannan kuma ya kafe wannan ƙasar da duwar watsu waɗanda suke riƙe da ita yadda ba za ta karkata ba ba za ta yi tangal-tangal da waɗanda suke kanta ba wa alƙafil ardi rawasi an tami da bikum ubangiji ya jefa duwar watsu manya-manya a doron ƙasa don kada ta rika tangal-tangal da waɗanda suke kai ƙasa ɗin nan inda ba don ubangiji ya kafe ta ba dan adam ba zai iya tafiya akan ta ba saboda motsin da take yi ba don ubangiji ya kafe ta da wannan ba dan adam sai dai ya rika tafiya yana faduwa yana tafiya yana faduwa ba zai iya tafiya akan ta ba amma ubangiji yayi wannan sannan kuma ya gudanar da koramu a cikinta wa anharan ya gudanar da koramu waɗanda suke gudana da tafkuna da idanun ruwa na marmaro na ruwa domin a shayar da 'ya'yan itatuwa da bishiyoyi da shuke-shuke sannan kuma 'yan adam su sha wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn kowane irin 'ya'yan itatuwa ubangiji ya sanya ya sanya su kala guda biyu to ya sanya akwai namiji akwai mace kowane irin halitta ubangiji ya halicci namiji da mace wato ya halicci namiji da mace wasu kace ce ya halicci sunfi guda biyu kala guda biyu akwai mai tsami akwai mai zaki akwai mai bauri haka dai zaka samu shi kala kala ne wani lokaci sunfi guda amma kuma ga shi kamanninsa ɗaya amma kuma ɗanɗanansa ba iri ɗaya ba yogshin lailan nahar sannan yana rufe yini da dare yana kawo dare domin ya kawar da yini inda fi zalika lalle a cikin wannan aikin da ubangiji ya yi la'ayatin akwai ayoyi ya tafakkaruna ga mutanen da suke tunani waɗanda duk za su kasa gano waɗannan ayoyi su yi izina da su akan cewa akwai Allah a kan cewa shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ba wani ba babu shakka waɗannan ba mutane ne masu tunani ba idan mutum ya jefar da tunaninsa shine zai fada cikin kafirci cikin rashin yarda da uluhiyya ta ubangiji da kuma ainihin tafarrudullahi subhanahu wata'ala bin rububiyya cewa ubangiji shi kadai ne ubangiji shi kadai ne kuma mai gudanar da waɗannan abubuwa matukar mutum zai yi tunani to dole ya yarda da haka الله تشوف في الأرض في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل نفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون cikin ayoyin da Allah dai ya zuba a cikin ƙasa waɗanda za su nuna wa mutum akwai Allah kuma shi kaɗai ya kaɗaita da bauchi kaɗai ya kaɗaita da ilahiya shine wanda ya cancanta a bauta masa ya ce wa fil ardi a cikin ƙasa qita'un mutajawiratun akwai yankin wato yankuna na ƙasa waɗanda suke makotaka da juna wajen natun min a'nabin wa zar'in natun min a'nabin wa zar'in wa nakhilun sannan kuwa zar'un wa nakhilun sannan kuma da da gonaki waɗanda suke na inabi da kuma gonaki na shuke-shuke da kuma na dabinai sinwanun wa ghairu sinwan waɗanda suke masu tushiya guda ɗaya da waɗanda kuma tushiyarsu ba guda ɗaya ba akwai waɗanda suke tushensu guda ɗaya ne sannan su yi rassa da dama akwai kuma wanda kowanne da tushensa haka ubangiji ya yi su yusqa bima'in wahid kuma dukkaninsu ana shayar da su da ruwa guda ɗaya wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukul sannan kuma muna fifita sashin su akan sashi cikin ɗanɗano inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun lalle a cikin haka akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankali za mu tsaya anan insha Allah gobe za mu maimaita ayar domin mu bayanin abin da yake cikin ta wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in